أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين to barkanmu da sake haduwa a wannan lokacin mai albarka da muke gabatar da daura a cikin littattafan al'ibada da kuma arraddu ala shubhati annal qur'anul karim fihi akhfa'ul lughawiyya insha Allah za mu fara karatu a cikin littafin arad saboda zai mu samu karatu a cikin sa fata Allah ya taimake ne ya samu dace mun ji malam ya kawo wannan shubaha da kuma fuskokin da ake bi a yi mata rabi mun ji fuskoki guda goma sha ɗaya ko zai cewa hujja ta farko ƙwar'ani dai shi ne hujja a kan ƙa'idojin na hau ba su ne ƙa'idoji a hujja a kansa ba mun ji ƙa'idojin na hau sun zo ne daga baya bayan ƙwar'ani suka zo mun ji fuska ta uku da nuna wannan shubaha shubaha ce wadda bai cewa allah ya kalubalanci larabawa masu fasaha tun wancan lokacin su kawo ƙur'ani irinsa ko wani littafi irinsa sun kasa mun je an samu wasu mushirkar larabawa da suka yabi ƙur'ani wajen fasaharsa da balagarsa mun ji da yawa daga cikin nasara daga larabawa da wasu wanda suka karatu na larabci a da da su soki ƙur'ani da waɗannan abubuwan ba mun ji cewa zancen larabci larabci harkar yaren larabci ya fi karfin a ce an iyakance shi a cikin wasu ka'idodi sannan mun ji cewa abin da fuka ta bakwai cewa waɗannan abin da suke ganin sun saba wa na hau a'a wata fuska ce sabanin abin da yake mai shuhura a wajen mutane wanda mutane suka fi sani fuska ta takwas da muka ji shine abin da suke cewa ba larabci ba ne ku ya saba ka'ida a'a haka waɗansu laraba suke faɗa a nasu yaran a donation nasu fuska ta tara cewa ba kowa ne zai iya hukunci cewa wannan maganar daidai ce ko ta saba da daidai ba kuskure ce sai manyan malaman larabci fuska ta goma yawancin ainihin abin da suka ce ya saba wa hau a'a wani irani ne wanda su suke ilimin su ke kai kansa ga tukuna fuska ta goma sha ɗaya ga waɗannan lafuzza kasancewar ƙur'anin har yanzu tun da aka rubuta shi har yanzu haka yi wannan yana nuna cewa daga wajen allah ike kuma waɗannan kurakuran babu inda da akwai su da an gyara su to za mu je fuska ta sha wani Allah ya dada abin da Allah ya ba mu yi Allah ya taimake mu mana ce sani ashar fuska ta sha biyu da take nuna bacin wannan da'awa ta su anna wujud hadhihi al-alfaz في القرآن دليل بين أن القرآن محفوظ غاية samun waɗannan lafuzan a cikin alƙur'ani na nuna ta lallai ƙur'ani abin kiyayewa ne matuƙar kiyayewa lam yuzallihi wa lam yunqas wa lam yughayya ba ya kare a cikin sa ba ba tauye wani abu ba ba kuma sauya shi ba fagar kana yumkin izalatuha bi kulli suhulatin dan za a iya cire waɗannan kurakuran cikin sauki da siya ma fi bidayat islam musamman a farkon musulunci wakta fasahatin na lokacin da mutane suna da fasaha da azancin zance sosai wa na ihin bil da damuwarsu da kulawarsu da harshen larabci au ba da zalika ko bayan wannan lokaci walakin lam yaqa shay'un min zalika amma ba a samu wani da irin wannan ya faru ba fa ayya ne nusakh al-masahibi fi jami'i buldan bi alam al بهذه البصمات dallati ala 'azimi حفظ li kitabi ga littattafan musafi a ko'ina a cikin garuruwan duniya sun kiyaye a cikin wato eh, abin nan ɗinsu ɗaninsu Eh, basma shine irin wannan abin da ake cewa print an gane to sun kiyaye shi a cikin irin wannan malam ya amfani da basma kalma ce saboda abu ne da baya sauyawa an gane an ce a jikin ɗan adam shi kaɗai ne wani baya haduwa da na wani daban-daban su an gane wanda wannan ina nuna lallai allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye littafin su kewa mai girma tunda an kasa ko ba a mayi tunanin haka ba ballanta na a cire alwatu musalin ashar fuska ta sha uku da take nuna wannan da'awa ta su da'awa ce mara tushe babu sa'ili ta haslaka wa qan wasu daga cikin masu suka suna cewa waɗannan kurakurai ne sun wuce gona da iri har wai suka ce haza min akhta'il musar wai masu kwafa ne suka wannan kuskuren wa haza darbun min as-safa wa qillati al wannan ko wani nau'i ne na wuta da karancin hankali faqad nuqila al-qur'an al-karim hurufu wa kalimatu an samo an ciro wannan qur'anin ne ta hanyar tawatur bibiya mai yawa a bangaren lafazinsa a harufansa da kalmominsa بل شكلت شكلت الحروف وصفة أدائها من تفصيل وترقيق وتحقيق wa tashirin wa imalatin bi dukkatin mutanahiya ba ma wai an kawo shi a haka bane an haddace ko abin da ya kama da haka a'a an yi wa harufansa wasali haka nan sifofinsa na karantawa na tafsiri kumburawa da tsirantawa da tabbatar da waɗansu abubuwa da ake tabbatar da su da sauƙaƙa waɗansu da karkatar da waɗansu da wato lura mai wadda ta wuce iyaka ta kure mataka ومر كل هذا أهل العلم من القراء والنحاة والمفسرين والمحدثين kuma makaranta ma'abota ilimi daga cikin makarantar qur'ani da malaman nahawu da malaman tafsiri da malaman hadisi duk sun wuce waɗannan abubuwan wa kanu yahfazunahu wa yu'allimunahu ayatan ayatan wa kalimatan kalima kuma haka sun kasance suna haddace shi kuma suna koyar da shi aya aya kalma kalma وفي الدنيا مئات الآلاف من الحفاظ والعلماء الدنيا أن أقيد الضم wato ɗarurrukan dubban mahaddata da malamai الذين أخذوا القراءة بالتواتر وأن سوف كوين قراتون قرآني تهنير تواتري عمن قبلهم لقون لك قبانون بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند سادجي وقع النبي صلى الله عليه وسلم sama'an aw takrira ko dai sun ji kai tsaye daga manzo Allah su sallan ko daga sahabbai ko daga malamin da suka ji a wajen sa aw takriran ko kuma an tabbatar da shi cewa wannan karatun da wani yi tabbas ya ya ya karanta daidai bambancin sama'an da takriran ya ikhwa shine wannan zuwa kai ka koya bakin malamin ina koya maka kana shi wannan kuma zuwa karanta kai sai sai ce wannan ya yi daidai an gane fa kaifa yanbali hadha al alayhi to ta za a ce wannan kuskuren ya batan dabo a gare su an kai an kaifa yastami'una ala tarki khati'in nahwi al yutla fi salawat wal ibadat ko kuma ya za su haɗu gaba ɗayan su akan barin kuskuren nahwu wanda ake riya cewa ana karanta shi a cikin salloli da ibada wa kullum la ya'lamu bihi ma'a tinayihim bima huwa duna zalika amma kuma duk a ce ba su gano wannan abin ba tare da cewa sun lura da abin da bai kai wannan da muhimmanci ba ka tafkini kamar kumburawa alhamdulillah wa da tsirantawa na hauhi da abin da ya kama da haka idan har za a kula da tafkini da tarqiqi ai lalle a kula da abin da ya shafi na hau a kusur da ya fi tantanta haza mahalun aqlan wa waqi'an wannan abu ne wanda korarren abu ne a hankalce haka nan abin da yake tabbatuwa in kasance shi ma korarre ne hal min al ma'qul an yatanabbaha an yatanabbaha li hadhihi al akhta an yatanabbaha li hadhihi al akhta hadha al ajami alladhi la yakadu yanṭiqu harf al ha'i yanzu nan a hankalce za a yadda a ce wanda yake baubawa wanda baya iya bambanta tsakanin ha'un da ha'un da ha'un a ce ce gano wannan abin wala ya tanabba lahu asatilul lughati wal adabi ala marri zaman tsawon zamanin nan da qur'ani ya wuce karni 15 a ce tiraku ko jirakun harshen larabci da adab su ba su gano wannan abu ba asatil jam'i ne na uswana an gane fila irin wannan to waɗannan filolin na ilimi a ce su ba su gano wannan ba wani dan karni na sha biyar shi zai gano wannan da wuce qur'ani na dan karni na ashirin falkulata to a takaita dai a dunkule annal qur'an karim nazala bi afsai lughati al-arab qur'ani ya sauka da yare mafi lugha ko eh, yare mafi fasaha a harshen larabci balagatan wani nahwan bangaren magana da bangaren na hau fiɗar jumla wa sarfan da kuma asalin kalma wa idza zahara ma yustashkalu i'rabuhu fil qur'an idan wani abu da aka samu iskali ya bayyana i'rabin sa qur'ani fiɗar sa nahwu a qur'ani fatuwuhima al-khata fihi sai aka riya aka yi wahamin cewa ai kuskure ne fayyuradu ila ahalin lokacin arabiya ta wannan abin a mayar da shi wajen malaman larabci fa hunaka yaji su talibul haqqi jawaban shafiyan wadiha a nan ne mai neman gaskiya zai sami gamsaccen jawabi wa qad sanafa ulama li hadha kutuba fi nisbi irad al karim malamai sun wallafa ainihin littattafai a cikin wannan ilimi na muskil na eh, rafin ƙoran alkarim wanda muka faɗa cewa ba ma wai kowanne littafi na muskilin rafin ne ya zamanto an rubuta shi akan haka ba a'a waɗansu littattafai ne aka rubuta su musamman saboda wancan manufa wanda mun ba da samfurinsu a karatun da ya gabata a shekaran jiya an gane to saboda haka dai wannan da'awa da'awa ce wanda ba ta da tushe ba ta da makama tun daga asalinta kawai wata da'awa ce waɗanda suna eh, hikidu ga ƙur'ani suna hikidu ga addinin musulunci suke awarta kuma suke ƙoƙarin sai sun tabbatar da ita ba tare da cewa za su iya haka ɗin ba to ina ga za mu kwana na insha Allah gobe sai mu tashi inda ya kawo mana misalai da suka kawo da kuma yadda za a yi musu raddi ainihin gabaki daya kuma sai zama samfuri don duk inda aka gansu to a haka nan za a tafi kadda su wallahu ta'ala ala wa alam Allah ya mana jagora zo da masan daidai wa da wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa da tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك السلام عليكم